سابو دليب بكا دنيا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إن انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين idan Allah ya dawo da kai ya kai wannan annabi zuwa ga wasu ɓangare daga waɗannan munafukan waɗanda suka tabbata akan munafunci suka nemi izinin fita tare da kai zuwa wani yaƙi daban to ka ce da su ba za ku fita tare da ni zuwa jihadi akan tafarkin Allah ba har abada saboda hakan ya zama uquba gare ku kuma don kiyaye barna da za ta biyo idan kun kasance tare da ni kun yarda da zama da ƙin zuwa yaƙin tabuka don haka ku zauna tare da waɗanda ba sa zuwa yaƙi daga marasa